baza ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar arha jama'a assalamu alaikum Salo Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Amadu Manu. ga yadda muka ci gaba da firar. So, akwai abubuwa da yawa da cin hanci da rashawa yake kawo ma ƙasa. Musamman ma kan wajen harkar hada-hada ciniki da sayarwa, eh, kasuwanci da irin su kamar haka nan. Yakan mai da ƙasa baya kwarai yawancin masana'antunmu da sai an ruhe yanzu. Ba wani abu yasa suka mutu ba saboda cin hanci da rashawa ne. kayan da muke yi a nan maimakon masu kamfunan suna ci gaba da yi suna samun riba suna ƙara girman kamfuna ɗin suna ƙara gyara kayan da suke yi eh, su zama masu aminci waɗanda za su ma iya hidda waje to ko nan cikin ƙasa ɗin saboda cin hanci da rashawa an bar wasu kaya matattu suna shigowa kamfuna ɗin sun mutu domin ba da za ka sai da kayanka da ka kwatanta kudinsu naira hamsin amma wani ya shigo da lalatattu yana sai da naira ashirin kai ka ci da naira hamsin masu marasa ilimi ba za su gane bambancin wancan da amincin naka ba su dai kawai iri ɗaya ne don haka kudin ya zama ya yi ƙasa don mi za su sai mai tsada. to mm. ta haka ne duk sai ga cewa kamfuna din da ba su iya sai da kayan su kuma dole ne su biya ma'aikatan su sai ka ga sun yi tunda babu riba kenan to in ba riba ko kamfani ba da zai ci gaba da aiki abubuwa din nan duk eh, abin da tushen su mm. shi ne cin hanci rashin rashin amincin da ci gaban kamfunan mu na kasa duka tushen shi daga cin hanci da rashawa ne wato idan irin waɗannan masana'antu sun durkushe banda asarar kuɗin shiga kuma an yi asarar ma'aikata. Kwarai, an koma baya ba ƙaramin baya ba kuma kuɗin da za a yi na gyara abubuwa cikin ƙasa babu su domin harajin da ake sawa inda sun biyo hanya ta kwarai harajin ma zai isa a wasu ayyukan da ya kamata muhimman ayyuka a jami'o'i a ƙananan makarantu na firamare a ɗauki ma'aikata a kuma yi musu koyarwa mai aminci da za su iya koyarwa in ka duba yanzu makarantun tun daga jami'o'i har zuwa ƙananan waɗanda su ne harin ilimi sun lalace saboda wannan babban ciwo ɗin cin hanci da rashawa in ka lura in ba ka samu makarantar firamare ta kwarai ba to ilimin ka ya riga ya gurgunce banna ne ma a ce ana gina manya-manyan secondary school amma firamare babu komi ba ma malaman kwarai a ciki in ka dubi malaman firamare kila ba su taba zuwa wani eh, eh, eh, ƙarin ilimi ba in banda kwanakin nan da na ga nti national teachers institute suna dan mm. kokari suna zuwa state state suna jiha-jiha suna ɗaukar wasu daga cikinsu ana ɗaya musu bita ana koya musu amma musamman abin da ke damun arewa shine ba mu da amintaccen firamari ilimi na firamare da yara to nan ne kuma ilimi yake farawa yaro ya koyi karatu ya koyi rubutu ya ɗan sa abin da zai yi da hannuwan shi tun daga nan zai zama ilimi ya tsaya da kyau mu ba wanda ya damu da wannan sai a zo ana kashe kuɗi ga makaranta ta gaba da firamare a ce kuma ana neman eh, ɗalibai su je makarantar gaba guda nawa za su za su tafi hmm. yaro tun daga tun daga eh, eh, firamare bai ma san abata da ba bai san ma abin da ake ce ma wasu abubuwa ginshiƙai na ilimi ba domin waɗanda ke koya miki su ba su sani ba in ka ke firamare wa sani wani abu cikin waɗanda ke koyawa kaɗan za a gani kila cikin birane su ɗaya kila suka san ɗan wani abin da za su koya ma yara. To, to ma da labari, bari mu ta wannan magana akan wani abu. Kaman wasu akalma da na samu a kwanakin baya sun nuna cewa wasu masana'antunmu sun bar ƙasar sun koma wasu ƙasashe da ke makwabtaka da mu. kuma kayan da suke sarrafa a wurin a waɗannan ƙasashen yawancinsu fiye da kashi saba'in wasu ma haka fiye da kashi tamanin a cikin najeriya suke zuwa suke sayar da su me ya jawo haka nan cin shiga rashawa bayan yiwuwa kana ta kafa kamfani sannan kullum ka zo ma'aikacin sarki yana tambaya ka wasu kuɗi daban da waɗanda kake aikin ka da abin da ake yi kana sarrafa kayan ka da abin in ka shigo da kayan da za ka sarrafa sai an caje ka fiye da kima ga abin da ya kamata a caje ka domin kwaɗayin shi ma'aikaci ɗin sai ka ga an caje ka fiye da haka na. Mhm. Ko an caje ka irin wannan caji yaya ka iya da kanka. ka yi naka na sana'arka sannan ka yi kuma waɗansu tana ma wurin aikin ka a zo a ce maka kila wanga karamar hukuma ce ta zo ta ce ka baka biya kuɗi kaza ba wannan kuma eh, jiha eh, ita ma ta zo ta ce ka biya kaza sannan kuma can eh, yadda muke biyan harajin mu ma ya zamanto wahala da kamfanoni don baka san inda harajin da za ka biya guda ka tare ka ba sai ya zamanta kowane ma'aikaci sarki zai ce yana da haƙƙi bisa gare ka to dole ne kai kanka ka gaji sannan ka zo aikin nan babu wuta wutar gada za ka yi kai za ka sa ka kuɗi ka sa janareto ka tada wuta ka yi aiki babu wani abin da ya yi ba masana'antu wahala ma kamar wuta ɗin ma ita kanta wuta wata irin fitina ce da kamfanin idan bai samun ta daidai lokacin da yake bukatar ta ya zamanta sai ya sa janareto wajen janareto da ka ce ka ajiye janareto ka tabbatar da ba mutum da ke ci bisa ga janareton nan ba wanda duk ka sa ya lura da shi daga yi maka ga karya yau wannan abu ya lalace shi haɗa kai da wanda zai zo ya gyara sai kuma ya ce maka babu mai ko mai ya hau sama babu mai sai ya kara kuɗi ya je ya so mai to bayar da kamfani zai ci gaba haka nan da zarar an ce an ce maka ga wani wuri na a cikin masana'anta an ce an aje shi don ta da wuta tunda kai kamfani ka san wuta tana da muhimmanci ga aikinka ko nawa aka ce maka yau ana sai da gas na ta da janareto kullum za a ga ana ta canza maka farashi to baka san kuɗin da za ka rike ba ka ci gaba da aikinka kafin wata ka san ga tunda kowane lokaci kuɗin nan na sakewa to ba kamfanin da zai ci nasara ga irin wannan abu in yana samun waɗannan abubuwa dole ne su koma ko da mu ne kasuwar ta afirka ma duka tana nigeria ne don mu yi kowa yawa duk wani mai kamfani da zai ce yana son ya sana'a da afirka dole ya zo nigeria so ko da ya koma ghana ne ko ya koma sierra leone ko ya koma cameroon in ya yi kaya din in dai yana ci gaba da yin kaya to in dai zai so ya sai da su dole ya shigo da su Najeriya. To shine babban abin da ke damun ƙasar mu kenan shan hanci da dasawa. Babu tabbas ga in local government ne in karamar jiha karamar hukuma ce da cajin da ya kamata yau in wannan ya zo ya ce maka kaza wani mai kwaɗayi zai zo ya ce ai ba haka bane an sake doka sai ga an ƙara kuɗi dole abin ya huta su sakar da kai ka ji yaya kake aiki haka nan babu riba kuma ga kana nan kana wahala dole ne ka ɗage ka gaba inda za ka samu masalaha ka ji saukin abin da kake yi to shi ne babban abin da ke sa kake ganin kamfuna suna rufewa daga Nigeria su koma ko Ghana ko wasu kasashe amma kayan nasu kuma su dawo Nigeria don ma inda za su kai jama'a anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa idan Ubangiji ya kai mu mu ci gaba. A madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Juli wadda ta shirya mana sauti, ni Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Baza ƙarfi nemi kuɗinka, kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai